اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 23 <clears throat> ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1436 wanda ya zo goma ga watan bakwai 2015 mun haɗu a wannan masallaci na wannan unguwa mai suna london mai dorawa to ba waccan london ta ingila wace kenan ita wannan london din mai dorawa ce to muna muku fata na alheri kuma wannan shine cikon wa'azuzzuka da aka gabatar na unguwanni a cikin wannan wata na ramadana muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna da rabo cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata duk abin da Allah yake rabawa na alkhairi a cikin wannan wata na ramadana Allah ya sa muna da rabo duk wata kariya da tsari da Allah yake bayarwa Allah ya sa da mu a ciki abin da za a tattauna shine aƙidar musulmi aƙidatul muslim wannan kalmomi guda biyu kalman aƙida da kalman muslim su za mu fara duba a matakin farko mecece aƙida kuma waye musulmi abinda kalmar aƙida take nufi a harshen larabci shine daga aƙadu ne aƙadu aƙadu yana nufin ƙullawa ko ɗaurawa ko kuma dabaibayewa ko tifkawa ana cewa aƙadu shine al-ihkam wa rabdu wa shaddu bi quwwatin duk sanda ka kama igiya da igiya ka ɗaura to sai a kira wannan akadu shi yasa aure ma akwai hissi akwai ma'anawi ka kama igiya da igiya ka ɗaura ko kai zarge ko kai tufke ko kai ɗaure mai ƙarfi wannan ana kiransa al'aqadul hissi akwai kuma abin da ake kira al'aqadul ma'anawi kama a ce an ƙulla aure in an ƙulla aure da me da me aka kama aka ƙulla a'a ai ba kulla ku aka yi ba kuma aure aka ce an kulla kaga kalmomin da aka yi amfani da su na kullawa kamar aro kalma aka yi daga kamar ta zuro igiya ka zuro igiya aka kama aka daura ko a ce an daura aure ko an kulla aure ko kullawa da daurawa duk ma'ana ce da yake nufin kamar wani abu ne guda biyu aka kamo su aka daure a ce an kulla alkawari ko an daura alkawari shi sa Allah ta'ala ce ayyuhal ladzina amanu Awfu bil uqudi wal uqudu ma'khuzun min al aqdi al aqdu ashaddu daurewa wal ihkam wal rabt da daurewa bi kuwacin da karfi so da haka a harshen larabci kalmar aqida tana nufin daurawa wato ka daura wani abu a zuciyarka ka daure shi kankan kada ka bari ya ware kamar yadda bai kamata aure ya ware ba bai kamata aƙida ta ware ba kamar yadda bai kamata alkawari ya ware ba to bai kamata aƙida ta ware ba akwai ƙulla kasuwanci akwai ƙulla alkawari akwai ƙulla aure shi sa Allah ce wala ta'azimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala uqdatan nikah kada mutum mace tana yin takaba mijinta ya mutu to tunda za ta tsaya wata hudu da kwana goma da wuya a rasa mai santa sai Allah ya ce to ba laifi kai mata jirwaye mai kama da wanka kai mata shaguban kana santa amma Allah ya ce kada ku ɗauki haramar ƙulla aure har sai ta cika iddata wata hudu da kwana goma ko har sai ta haihu amma kana iya nuna mata cikin hikima da magana da zaurance ta fahimci cewa kana ciki amma kada ku yi ɗamarar ƙulla kaga sai Allah ya ce ƙullawa kada ku ƙulla aure da haka kenan al'aqadul hissi wal aqad al ma'anawi duk yana nufin kullawa sai dai akwai abin da ake kullawa wanda ido yake gani kamar kulla igiya da igiya ɗaura igiya da igiya akwai kuma kullawa ta ma'ana wanda hukuncin tunani ne za a iya cewa an ɗaura alkawari ko an ɗaura aure ko an kulla alkawari ko an kulla aure ko kuma an kulla yarjejeniya duk wannan yana zuwa da ma'anan kullawa duk da ba kullawa ce da ake gani da ida ba kuma ake cewa aure ya ware ko an kwance auren nan ko ya sake ta ai da ba rike hannunta ba ko ana nufin da lokacin da aka ɗora ma mace kamar ka rike hannunta ne tana hannunka sai a ce ina mata wana ce ai ya sauta ma'ana ya sake ta shi yasa wata mata tana so mijinta ya sake ta sai ta ce masa da Allah rike min hannuna zan yi miƙa da ya riƙe hannun da ta gama miƙa ta ce to sakanni sai ce na sake ki ta ce to alhamdulillah ka sake ni ta ce ita lalle an sake ta ya ce ya sake ta amma da aka bincika aka ga ai shi abin da yake nufi da ya riƙe hannunta ne ya sake ta ma'ana ya sake hannun ba ita ya saki ba da haka tunda an samu karina da take nuna waccan kalmar ya amfani da ita ne akan sakin hannu ba sakin aure ba sai aka ce a mayammar da matarsa kun ga kenan ashe kalman akadu a tsagwaran harshen larabci tana nufin kullawa to an aro wannan kalma ne an yi amfani da ita a wajen kulla aƙida saboda akwai hukunce-hukuncen da Allah ya yi akwai labaran da Allah ya bayar to waɗannan labaran da Allah ya bayar ne ake so ka kudire daidai ne gaskiya ne waɗannan hukunce-hukuncen da Allah ya zarta su ake so ka kudire adalci ne da haka wannan shine aƙida kakka daɗa kakka rage ka yadda duk wani labari da Allah ya baya ka kudire gaskiyar labarin duk hukuncin da Allah ya yi ka kudire adalcin hukunci kenan hukuncin Allah ko ya ma daɗi ko bai ma ba to ne adalci hakanan duk labarin da Allah ya bayar ko ƙwaƙwalwarka ta ɗauka ko ba ta ɗauka ba gaskiya ne to wannan abin guda biyu in ka ƙudire gaskiyar Allah da dukkan labarin da ya bayar da gaskiyar manzan Allah da duk labarin da ya bayar ka ƙudire adalcin Allah da adalcin manzan Allah bisa duk hukuncin da suka zartar to an samu aƙida an kuma samu imani da haka malamai suka ce hukumul zihinul jazim hukumul zihinu aljazim fa in tabaq alhaqqa wal waqi'a fa huwa haqqun wa maqbul wa in khalafa alhaqqa wal waqi'a fa huwa mardudun wa batil duk abinda kwakwalwarka ta suranta maka take nuna maka daidai ne sai kuma aka yi mawafaka wannan abin da kwakwalwarka ta ce ma daidai ne a wajen Allah ma daidai ne a wajen annabi daidai ne a musulunci daidai ne sai ka ƙudire daidai ne to wannan an samu aƙida ingantacciya da aka aƙida akwai al'aƙidatul sahiha akwai al'aƙidatul fasida kowa yana da aƙida duk mutanen duniya suna da ƙudiri a ransu sai dai akwai ƙudiri mai kyau akwai ƙudiri mara kyau akwai ƙudiri mai amfani akwai ƙudiri mara amfani da haka babu wani mutum da ba shi da aƙida sai dai aƙida akwai al'aƙidatu sahiha akwai al'aƙidatu fasida wa batila da haka menene al'aƙida a sahiha wanda ake so mutum ya ƙudire game da Allah da addinin Allah da manzan Allah da mala'ikun Allah da tafan Allah da ranar lahira da ƙaddara da gudanar da rayuwa to ƙudire wannan abubuwan da Allah ya ce a ƙudire ka kudire haka suke to wannan shine aƙida ingantacciya to wannan shine a dunkule an an yi tafsili sai a ce maɗaurin aƙida yana farawa daga tushen nan guda shida da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da mala'ika jibril ya zo da siffar balarabe yana sanye da fararen kaya gashinsa ya baƙi la ya'rifuhu minna ahad wa la yura alaihi asaru safari hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallama to tambaya ta biyu ce akhbirni anil iman ka bani labarin imani imani shine abin da ilimi ya tabbatar da shi haka yake ko da kuwa ala ɗinka guda biyar bata nuna maka wannan abin akwai shi ba in dai ilimi ya tabbatar haka yake to ka yarda musamman idan allah ne ya tabbatar ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar waɗannan ala namu guda biyar duk suna ƙarya su ake kira alhawasul khams abin da ka gani da idonka da abin da ka shaƙa da hancinka da abin da ka ɗanɗana da bakinka da abin da ka ji da kunnanka da abin da ka taɓa ko ya taɓa ka ka taɓa da hannunka ka ji akwai shi waɗannan su ne wasa'il guda biyar wanda ɗan adam yake samun ilimi ta hanyarsu mafi yawan abin da muka sani mun san su ne ta waɗannan hanyoyin guda biyar ko ka ce na ɗanɗana da na ɗanɗana sai na ji zaƙi na tabbata abin nan yana da zaƙi ko yana da ɗaci ko yana da bauri ko yana da samami ko yana da tsami ko yana salam duk za ka san shi ne ta hanyar ɗanɗana a baki ko ka shaƙa a hanci ka ce na ji yana wari ko yana ƙamshi ko yana bashi ko yana kaza duk za ka iya ganewa ta hanyar hancinka da haka sai ka tabbatar da ƙanshin abu ko warinsa ko akasin haka ta hanyar shaƙa shi da kai sai ƙwaƙwalwarka ta ɗauki wannan saƙo sai ta kai sai a tabbatar maka abin nan da ka shaƙa haka yake ƙanshi ne ko tsami ne ko wari to sannan idanka shi ma fitila ce da take ɗauko maka saƙonni ta kai wa ƙwaƙwalwarka har ƙwaƙwalwarka ta yadda da abin cewa ga baƙi ga fari ga wancan a nesa ga wancan a kusa a lokaci guda in ka kalli launi dubu duk ƙwaƙwalwarka za ta ɗauki wannan saƙon ta hanyar ido ta kai cewa ga wani launi da yawa a lokaci guda kake ganin ja ka ga kore ka ga fari ka ga tsanwa tsanwa ka ga mai ruwan ɗorawa mai ruwan rawaya mai kaza mai kaza ka ga babba ka ga ƙarami ka ga na kusa ka ga na nesa ka ga gajere ka ga dogo haka yi hukunci da abin da ka gani cewa wannan dogo ne me tabbata maka dogo ne idan ka ne nuna maka shi mai tsawo ne ka ce wannan gajere ne ta hanyar gani da ido ka ce wannan faffaɗa ne ko wannan siriri ne ko ka ce wannan a kusa yake ko wancan a nesa yake duk da ido kana iya waɗannan hukuncin saboda idanka ya gane ma to sanan kana iya taba da hannunka kace na ji sanyi ko abin ya taɓa ka kace yanzu sanyi ake yi kaga an samu sadarwa tsakanin sanyin da fatarka har ta karbi cewa ana sanyi ko kuma ya ce ana zafi ko ya ce ana ruwa ko ana kaza ta hanyar shi'uri da ya ji daga jikinsa suraka waɗannan hanyoyi guda biyar ji da kunne gani da ido shaƙa da hanci ɗanɗanawa da baki taɓawa da hannu to abin da ya wuce su gaba ɗaya shine imani bilgai. shi ba za ka ce don an ce kai imani da Allah ka ce ai ban gan shi ba ban ji shi ba ban sunsuna shi ba ban ɗanɗana shi ba ban taɓa shi ba tunda ban ɗanɗana shi ba ban taɓa shi ba ban ji shi ba ban gan shi ba ban shaƙe shi ba babu shi saboda waɗannan duka ba a gina maka imani da Allah kawai akan waɗannan abubuwan guda biyar ba duk da akwai abubuwan da zaka gani da idanka da wanda zaka ji da kunnanka da wanda zaka shaƙa da da suke tabbatar maka akwai Allah waɗannan ku su ne makhalukat abubuwan da Allah ya yi domin abin da Allah ya yi dalili ne akan samuwarsa don ƙwaƙwalwa ta yadda tunani mai kyau ya yadda cewa ba yadda za a abu ya samu ba wanda ya samar da shi afaman ya khuluku kamar la ya afillahi shakkun fatir samawati wal ard yanzu kwa yi shakka samuwar Allah bayan ga kirkirar sama da ƙasa da yayi kirkirar sama da ƙasa dalili ne akan akwai mai ita akwai mai gudanar da ita akwai mai tsara ta akwai kuma mai ita mai mahalicinta wata rana wasu maguzawa masu kore samuwar Allah sun zo su muƙabala da al-Imam shafi'i sai ke ce musu kafin a fara munazaran sai ce ku kyale ni da Allah yanzu nan na samu labari wata jirgin ruwa ta je tasha ta yi lodi ta ɗebo kaya da mutane ta tuka kanta da kanta ba tare da wani yana juya ta ko yana kula da ita ba ta je ɗaya gabar ta sauke kayan ta kuma yi lodi ta koma suka ce wannan ba zai yi a hankali ba ya ce to in ba zai yi a hankali mota ta je tasha ta yi lodi ba tare da mai tuka ta ba ba mai kula da ita ta je tasha ta yi aje mutane ta ɗebo su ta yi gaba ta san inda za a yi kwana ta san inda za a tsaya ta san inda za a ƙara wuta ta san inda za a yi rage ta san inda za a yi obatakin ta san inda za a sa sigina ta san inda za a sa danja ta san inda za a taka birki ta san inda za a ƙara ruwa ta san inda za a ƙara mai ta san inda za a ƙara abin nan duk waɗannan gaba ɗaya da kanta take yi babu remote babu mai kula da ita suka ce ba zai yi a hankali ba yace to rana sai ta fito da kanta akan tsari ta faɗi gobe ta fito ta faɗi wata ya fito ya tafi taurari su fito dare ya yi rana ta yi a raya wani a kashe wani a sauke wani a ɗaga wani a tafi da wani a zo da wani wani na kuka wani na dariya wani na farin ciki wani na baƙin ciki wani an masa mutuwa wani an masa haihuwa wani ya samu wani ya rasa wani ya tafi wani ya dawo a ce ba mai wannan a ce duk wannan ba mai yi ka in ba mahaukacin karshe ba na ɗauri da turu ba ya za ka ce wannan duniyar ba mai ita ba zai yi ba waɗannan abubuwan da ake juya su kai kanka sai ka ji wani abin juya ka ake kana ta sai ka yi kuɗi sai su ki samuwa wani sai ya zo yau sai ya kuɗin wani su hamsin a kasuwa amma kullum baya wuce abin da zai ci wani sai shiga kasuwa yau sai ka ga ya samu ribar da zai sai mota ya sai gida har ya amarya ci to ya wancan in zafin nema ne wane ya furga ni shiga kasuwan nan ya fi ni zuwa da wuri amma ni na zo na yi business biyu uku na samu abin da ma in ma shi kansa za a sa shi a kasuwa zan iya siyansa to kaga ashe akwai tsari ba haka kawai muke tafiya zubar gado ba kuma Allah ta'ala ce walau Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi da Allah zai yalwatawa bayinsa kowa ya arziki kowa ya kuɗi Allah ya ce da an yi zalunci a ban ƙasa ba za a zauna lafiya ba in kowa ya arziki kowa mai arziki ne to ba za a zauna lafiya ba akwai hikima da Allah ya wasu masu arziki ya wasu marasa arziki kuma marasa arzikin nan abincinsu yana hannun masu arzikin saboda a zauna lafiya Allah ya ce cire ka bayar ɗauki ka bayar fitar da zakka kai sadaka kai kyauta kai alheri saboda ka a samu mai jin yunwa amma Allah ta'ala da yawa kowa arziki wa zai ma gini in ka je ka ce wa mai gini zo kai gini ya ce ai mai arziki ne ni kai ma zo kai ginin wa zai maka yasan masai wa zai siyan maka da kaya a kasuwa dama arziki yake ne ma yayi wa zai noma wa zai sai da taki wa zai fatanya wa zai galma ina makanikai duk sun yi arziki ba gyaran mota kenan masafaya fat duk sun yi arziki masu tuki a tasha da masu lodi kowa ya arziki ya daina lodi ya daina tuki ya daina tuka mota ya yi arziki masu sai da kaya sun yi arziki audigar da ake noma masu noma ta sun arziki da haka kowa sai dinga yawo tsirara kuma gashi da arziki masanka ta cika sai dai ka kwashe da kanka saboda kowa ya arziki ashe kun ga hikima ce ta Allah da ya sassaba mutane wannan ya ci a ƙarƙashin wannan wannan ya samu ta dalilin wannan wannan ya wannan aiki ya bayi sai kaga ga mutum ɗaya mutum dubu na bin sa ya alhaj barka da zuwa haka yace to a basu amma da za a ɗauke shi wani a cinye ma wani ba zai samu tsoka ba amma kaga duk ana bin sa saboda Allah ya masa arziki ana ci karkashin sa saboda haka wannan duniya ta nuna mana akwai mai gudanar da ita don haka waɗannan usul guda shida su ne usul na aƙida an tumina billahi ka yadda ka gamsu da Allah bayan yarda ka gamsu kuma ka yarda akwai Allah ga kuma dalilai nan barjak wani dalilin na shari'a wani dalilin na gani wani dalilin na hankali wani dalilin na kai kanka halitta ka da aka yi maka dalili ne akan kanka wa fi fusiko yanzu ka san wanda ya kera ka kai ka san kwararre ne tabarakallahu asanul khaliqina yadda ya maka kofa guda tara amma sai bakwai a sama ya biya ƙasa kofofin nan da ke jikinka guda tara kowace kofa akwai amfaninta kofar ido sai ya guda biyu da ya yi ɗaya a nan sai gaba ka da tsari amma sai ya biyu ya musu haka kunnuwa sai ya sa su a nan ya musu kofa ta nan so su ɗauko maka nan su ɗauko nan su ɗauko gaba su ɗauko baya sannan ya maka hanci bai yi shi haka a tsaye ba da kura ta dinga cika shi sai kwanto da shi haka sannan ya maka harshe da ya harshe saboda mahimmancin harshe sai aka yi masa kwaba guda biyu aka yi maka kwaba ta ƙashi aka yi masa kwaba ta fata ka rufe shi da haƙura kuma ka ja wannan kwabar ta sama da ta ƙasa kuma nan ba zik a nan sannan nan babu alharga a nan sannan ba ka sa giris a nan nan ba ka sa giris kuma kai kanka allah ya ka kana aiki automatically ba ka buƙatar shan fetur da safe da yadda man nan ya yi wahala da mutane da yawa an yi fakin ɗinsu yanzu da tuna an yi fakin wani a gareji a zo a ce alhaji kwana biyu ce wallahi ba mai na yi fakin anan ka san sai da mai nake aiki kuma ba mai ba ka aiki da gas ba ka aiki da fetur ba ka aiki da kananzir ba a maka caji da sai a ce wani yanzu lo caji ne ce mala ai zan zo karatu amma wallahi na juna ne ina caji so da ke dan samu ko dan yanka biyu ne akan cajin nan ko tufe san na samu sai in taho wajen karatu muka ji ana mala ai maza a tashi cajin mu ya kusa karewa kan mu tashi zuwa gida ba caji Ka ga ba a maka cajin batir ba ka shan fetur ba ka shan mai ba ka shan gas ba a maka giris da ya ce an masa giris wannan notikan sun kwance sai an masa giris ba a maka giris haka Allah ya ka kawai da ka farka ka yi miƙa in ka ga dama ka ji tsoron Allah ka ce alhamdulillah ko ka ce mm. ka ga irin miƙa ƙato ya tashi da dare subhanallah din ɗumma ta gagara da alhamdulillah lazi ahaya ni ba da ma amata ni wa na nushur ya kasa faɗa amma dai ya miƙe kaga wannan ba ka sa gulab ba gulab ba ne a ciki wannan kaga bolon ka rage bolon ka ƙara bolon ka ji magana ka rage sannan samun ɗinka da ke fita ka samu ka rage bolon ɗin kai magana a hankali ka samu ka ƙara bolon ɗin kai magana da ƙarfi duk ba tare da kuma kana da wani channel da sai ka samu wannan umarni daga nan ba balle a ce ai abin ɗinsa ya tsinke bai kama tasha daidai ba kun ga wanda ya wannan gwani ne akwai gwaninta to kai kanka aya ne na samuwar Allah wa fi kulli shay'in lahu aya dullo ala annahu wahid samuwar Allah cikin abu hudu ne an tumina bi wujudihi al'aqalu wa shar'u wal fitratu wan nassu duk sun tabbatar da samuwar Allah subhanahu wata'ala nassi ya tabbatar shari'a ta tabbatar kai halitta kama da aka yi ma ka tabbatar inda ake samun matsala duk duniyar nan suna da abin bauta kowa yana da abin da yake bautawa sai dai wani yana bauta Allah wani baya bauta Allah wani sai ya ɗauki abin da ba Allah ba Allah ko ya mai da abin da ba Allah ba Allah ana ke samun matsala amma kowa a ransa yana jin akwai wani abu da ya fi karfinsa akwai wani abu da ke sama da shi akwai wata fawa to wannan fawa ce ba za ka santa da hankali ba sai ta hanyar manzanni su za su zo su ce maka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin annaba za su zo su gaya maka wannan fawa da wannan karfi da wannan kasaita da wannan isa wacce tafi karfinka kuma ta samar da kai kuma take da iko ta kashe ka a duk sanda ta ga dama ita ce fawar Allah da karfinsa subhanahu wataala sura ka kaga ashe kenan babu shakka babu kokonto babu tsammani babu zato cikin samuwar Allah subhanahu wata'ala duk wani dalili ya tabbatar maka da wannan to Allah nan da ka yadda akwai shi to yana da siffofi yana da sunaye yana da ayyuka da suka bambanta shi da halittunsa shine kuma sai a shiga bangare na biyu shine tauhidun Rububiya. rububiyya abu uku ne ka kudire alkhalku wal mulku wat aikin Allah ne shi kadai Allah shi kadai yi halitta ba wanda ya halitta sai Allah daka dukkaninmu kayan Allah ne dukkaninmu halitta wallahu khalaqa kulla shay shi ya halicci komai allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu duk abin da Allah ya halitta ya inganta shi ya kyautata shi to kaida da wannan Allah shi kadai yi halitta ba wanda ya taya shi ba wanda ya taimaka masa ba wanda suka yi da Allah tare ba kuma wanda ya ba Allah ba sannan na biyu Allah shi kaɗai ya mallaki halitta duk mu kayansa ne duk mallakarsa ce ba wani wanda yake da wani abu ba Allah ba komai na Allah ne shi kaɗai kuma ta haka ce to ai an ce akwai masu mulki ya ce kwarai amma mulkin ai yana da iyaka yana da iyaka ta ɓangarori guda hudu ko dai iyaka ta yawan abun a ce mai mulkin kano ko gombe ko sokoto kaga an masa iyaka kuma ce ya fara daga shekara kaza ya kare daga shekara kaza kaga an masa iyaka ta mulkin kuma ga iyakarsa ko kuma shi ya kare ya ban mulkin ko mulkin ya kare ya bashi sannan an ce kana mulkin gombe ba ana nufin kuma duk kayan gombe naka bane in ka je ka kama filin wani sai a daure ka kudin da aka baka ma kai mulkin da su ba kayan ka bane shi za kun ga EFCC sun fara cakke gwamnoni suna tura su gidan maza saboda kuɗin da aka baka na jiha ba naka bane na al'umma ne su kansu in ka sarrafa kuɗin ba daidai ba akwai hukumar da za ta kama ka kana gwamnan ta je ta rufe ka a ce sai ka yi aman kuɗin nan na jama'a da ka karɓa ashe kun ga wannan ya tabbatar mana cewa mulki cikakke wanda babu tawaya ta kowace fuska to ga Allah kaɗai ya tabbata amma ko Allah ya bamu wata dama to 'yar kaɗan ce tana da lokaci tana da lokacin farko tana da lokacin ƙarshe kuma tana ƙarewa Allah subhanahu ta'ala ne baya shi da farko ba shi da ƙarshe kuma baya ƙarewa subhanahu wa ta'ala sannan na uku gudanarwa wannan gudanarwa ta dabir yudabbirul amra mina sama ilal ardi Allah shi yake gudanarwa gudanar wannan ta shafi duk abin da muke gani tun daga samar da mutum mataki mataki mataki har tsufansa har mutuwarsa sai da Allah ya faɗa shi yasa ba inda za ka samu amsar kai waye waye ya yi ka me yasa ya yi ka a ina kake me kake yi ina za ka me zai faru wannan amsoshin guda bakwai ba wani malamin technology da science a duniya da zai iya baka amsa ko mai profesancinsa sai a cikin alkur'ani za ka samu amsa kai waye daga nan za a shiga rudu wani ya ce buri ne je laka ta tsinke wani ya ce sun ba san kai waye ba amsa tana cikin ƙur'ani in ba ƙur'ani ba wanda zai gaya ma kai waye wani sai ya ce kai dan biri ne jelar ta tsinke to me yasa har yanzu jelar bata dawo ba kuma in jelar ka ta tsinke sai a haife ka ba jela yanzu dan babanka hannu ɗaya gare shi eh, sai a haife ka da hannu ɗaya saboda kwakwalwa ce ake so a yi amfani da ita a gano mutum kuma sai to in kai daga biri kake shi biri daga me yake shi daga me yake to in kai daga biri kake to shi biri daga wa yake tambaya mai sauki in ka gaya mana abin da biri yake sai mu tambaye ka to shi ma din daga ina yake shi yasa wani malami a masar yake cewa in ka ce allah shi ya komai ka huta amma in ka ce wannan ne samar da wannan sai a tambaye ka shi wannan din shi kuma waye samar da shi shi ma din waye samar da shi shi ma din waye samar da shi an dinga maka tambaya kenan har ƙarshen rayuwarka baka da amsa hisanu bature ce ji itu wasu altu nafsi min aina fa qultu la adari fa qultu limaza la adari fa qultu la adari yace nazo sai na tambayi kaina daga ina kake yace wallahi ban sani ba to me yasa baka sani ba ita ce ma ban sanin ba ita ma ban santa ba kaga rudu kenan amma qur'ani zai gaya maka kai waye sai ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala ajami wala a ajami ala arabi wala abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum adam wa adam khuliqa min turab haga amsa ta fito kai waye daga ƙasa kake daga annabi adam kake daga ƙasa yake walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makiyin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق wa ma kunna anil khalqi ghafilin sab'a tara'i kofofi bakwai kofar hanci biyu kofar ido biyu kofar kunne biyu kofar baki daya sab'a tara'i a saman ku Allah ya ce nayi kofa bakwai kai ne mai kofa bakwai a sama in an ƙara ta takwas ya shiga matsala aka ji ana likita ɗinke ɗinke nan wata ƙofa ce ta ƙaru ban san daga ina take ba amma wannan bakwan ba matsala ka gani da ido biyu ka ji da kunne biyu ka shaƙa da hanci biyu ka ci da baki ɗaya da an game baki biyu nan in aka fara gudu kaga mutum nan da baki ya juya kuma nan ma kaga baki sai aka raba kalla mun ga wata irin halitta ashe kaga tsari kenan to saboda haka Allah ta'ala ya ba mu amsan kai waye sannan waye ya yi ka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun an baka amsa a ina kake fi duniya ina za ka lahira me kake a nan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun in ka je can me zai faru fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ba ka da inda zaka samu wannan amsa wallahi sai a ce alqur'ani shi sa aka shiga rudu kwanan na wasu malamai na science suka yi bincike suka yi bincike suka yi bincike suka kure aka kashe miliyoyin kuɗi sai suka ce sun gano aka ce me suka gano suka ce za a dawo bayan an mutu musulmi sai muka yi tsaki da Allah akan wani kuka kashe kuɗi kan wannan aka shiga laboratory aka shiga aka yi ta bincike aka yi ta bincike aka yi ta kashe muku miliyoyin kuɗi aka yi ta karatu har aka baku professors har kuka zama manya aka kafa muku cibiyar bincike aka ba ta tsaro aka sa wuta aka sa ruwa aka baku albashi don ku gano bayan an mutu za a tashi ga yaro dan islamiyya ya san za a mutu a tashi kaga saboda haka in baka biyo ta qur'ani ba doguwar tafiya za ka yi sai ka je karshe sai ka zo a haɗe a nan akwai wani babban likita a china wanda dr zugulul yake cewa sun haɗu da shi sai yake ce masa ya yi wani bincike ya gano cewa fata fata wannan ta sama ita ce take ɗaukar raɗaɗi ita ce take ɗaukar raɗaɗi da zogi ba nama ba abin da ya gano kenan bayan ya yi tsananin bincike cewa fata ita take sai ce ai wannan mu mun sani alqur'ani cikin suratul nisa Allah ya ce kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab sai ce ya fassara masa da turanci sai ce wannan maganar ba, kwanan na aka binciko ta ce a'a ba kwanan na aka binciko ta ba a cikin wani littafi take kuma littafin ya shekara dubu biyar da wani abu da sauka sai ce to yana bukata ya ga wannan littafin shine aka samu masa qur'ani mai fassarar turanci ya je yayi ta nazari yayi ta nazari yayi ta nazari sai ga abubuwan da har yanzu ilimi na bincike bai kai kansu ba amma ga su karara a cikin alkur'ani an faɗe su sai ce wannan littafin malamai ne na science suka haɗu da malaman geography da malaman physics da malaman chemistry da malaman education da malaman da ya taɓa ɗan malamai ce duk su suka haɗu suka wani ce sam wanda ya shi ma bai taɓa hawa jirgin ruwa ba ya ga ana maganar teku ana maganar ƙasan ƙasan ƙasan ƙan ƙasan teku amma wanda kuma aka sauko da littafin a sahara ma ya fito balle ba masu da ruwa amma yana maganan duniya tana da manyan kogi guda kaza faɗinta kaza yalwata kaza ana shuka kaza ana fito da kaza akwai kaza aka ta faɗa ce to wannan littafin ba na mutum ba na Allah ne da haka ya yadda a kai shi zai musulunta sadaka kun ga wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu rizqukum ruwan nan da Allah yake saukawa can aka yi noma an samu arziki wa fi sama'i rizqukum kasashen da suka fi kowa arziki a duniya takamar su noma da kiwo da masana'antu ruwan nan da Allah ya ce ofis samai rizqukum ga arziki nan yana sauka amma mun kasa noma mun kasa kiwo sai irin na da tun zamanin annabi nuhu durkusa da kanka ka ci iya karfinka ba noma na zamani ba kiwo na zamani ba masana'antu na zamani saboda kun ga ashe kenan aƙidar samuwar Allah da yarda akwai Allah da kaɗaitar Allah da yin halitta da mallaka halitta da gudanar da halitta wannan shine aƙida game da Allah sai yarda cewa tun da ka yarda Allah shi kaɗai ya halitta shi kaɗai ya mallaki halitta shi kaɗai ke gudanar da halitta to shi kaɗai kuma ya kamata abautawa bai kamata abautawa wani ba Allah ba domin duk sanda aka yi bauta ba zuwa ga Allah ba to halitta ce ta bautawa halitta duk abin da ba Allah ban ana bauta masa ka kalle shi da kyau zaka ga halitta ne sawa'un in mala'ika ne halitta ne in annabi ne halitta ne in waliyi ne halitta ne in ruwa ne halitta ne in ƙasa ce halitta ne in ƙarfe ne halitta ne in tudun dutse ne halitta ne akwai masu bauta ayaba ma akwai masu bauta wa saniya akwai masu bauta jemagu akwai masu bauta macizai akwai masu bauta wa aljanu akwai masu bauta wa shaidanu akwai masu bautawa ma aljanu su yi musu suna a ce inna mai damkoce ko inna uwasu ko barahaza ko ya fulani mai kokuna ko sarkin ruwa ko alhaji malam ko wane ne da sauransu da an yi itikadi an yarda da su kuma ana bauta musu da iskokai da ruhanai da mutanen ɓoye da sauransu kuma duk babu su duk babu su aljanu ne kadai suke haɗa baki da mutane su halakar da jama'a saboda haka ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kawai wanda ita ce aƙidar musulmi duk abin da aka bauta ba Allah ba an yi aikin banza kuma an sanya bauta inda bata dace ba ko menene ko wane ne ko mai matsayinsa in dai ba Allah ba ne to bauta bata samu gindin zama ba kuma wanda ya ta sai ya shiga wuta to sannan Allah yana da suna yana da sufofi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha daga cikin sunayen Allah alhayyu hayyu shi rayayye ne wanda ba mutuwa bata gabata ba mutuwa ba za ta biyo baya ba kuma rayuwarsa babu tawaya a ciki babu na ƙasa ba bacci ba gyangyaɗi ba kamar irin rayuwar mu ce da tana da farko tana da ƙarshe yanzu nan sai a ce wani ya mutu shikenan rayuwa ta ƙare isa Allah ce wata wakal alal hayyin lazi la ya mutu ka dogara ga Allah shi kaɗai wanda baya mutuwa mutuwan ma shi ya halicce ta allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi yayi mutuwa shi yayi rayuwa domin ya gwada ku ya ga wa zai aiki mai kyau aka sa lokacin mutuwa da lokacin rayuwa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma ahayakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un yan wuta ce rabbana amatta na sunataini wa ta na sunataini fa na bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil ya ce Allah da matattu ne mu karaya mu ka sake kashe mu karaya mu to mun yadda mun yi laifi yanzu akwai hanyar fita <laughs> Allah ya ce ina ai ba magana fita wa qalu law kunna auna a na'qilu ma na fi ashabi sa'ir da muna fahimta ko muna hankalta da mu zama a cikin wuta ba fa atarafu bi zambihim fasuhukan li ashabi sa'ir tir da yan wuta waɗanda suka yi aikin wuta saboda haka a cikin suna Allah akwai alƙayyum wanda ya wadatu da kansa kuma ya riƙe kansa ya riƙe wani Allah baya buƙatan taimakon kowa kada ku ɗauka bautar da muke yi tana amfanar Allah hadisi ya zo alhadisul qudsi wanda Abu Zarrin ya rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah ta'ala ya ce ya ku mutane hakika da da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da ku da mazan ku da matanku da yaran ku da manyan ku duk gaba ɗaya za ku taru ku zama kamar mafi tsoron Allah daga cikinku ba za ku ƙara mun komai ba haka ɗauka an ka bauta Allah ne yake ƙaruwa da bautarka in ka bauta Allah kai ka ƙaru kai za ka wa Allah godiya ma da iya da ka bauta masa da ga dama sai ka cikin matsafa kai ne shugaban hura wuta kuma abota mata sannan ya ce ya ku mutane da aljanu da maza da mata eh, da na farko da na ƙarshe duk ga baki ɗaya mu taru mu zama fajirai mafi fajircin mutum daga cikinmu duk mu zama irinsa to ba za mu rage Allah da komai ba komai ba za mu rage Allah ba da ka kakkai bauta ka ɗauka kana amfanar da Allah ko kai saɓo ka ɗauka ka cuci Allah in kai saɓo kanka ka cuta in kai bauta kanka kaiwa man waje da khairan falyahmadillah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya ga abin kirki da gwargwado ne da budget da tsari amma ya ga dama zai iya tulo abin ya yawa kamar yadda kaga akwai kasashen da in kudi ya yawa ma gwamnati sai ta janye kuɗi daga hannun mutane saboda shi ma kudi ya yawa a hannun jama'a hatsari ne sai a janye kuɗin wannan wanda suka san tattalin arziki sun san wannan strategy din akwai lokacin da gwamnati take janya kuɗi daga hannun mutane akwai kuma lokacin da ake sako kuɗi akwai lokacin da ake janya kuɗi duk tsari ne na kula tattalin arziki akwai lokacin da za a yadda kayan waje ya shigo akwai lokacin da in kayan waje ya shigo cikin ƙasa to zai lalata na ƙasar tattalin arzikin ƙasar zai karye domin 'yan ƙasar za su daina noma abin saboda ana nomawa a waje tunda kuma ana nomawa daga waje ana siya to ƙasar da take nomawa ta wajen ita take arziki ko kuma kun zama mustahalikuna ku masu ci ne ba masu fitarwa ba ne kuma duk tattalin arzikin ƙasa shine wadata ku ƙosar da kanku kuma ku ba wasu shi sa ake kiran akwai addu'al muntija akwai addu'al almustahalika akwai dauloli masu kerawa akwai dauloli masu hawa akwai dauloli masu nomawa akwai dauloli masu ci masu ci su ne waɗanda su ne kasuwar kai kai ne kasuwar waccan daular in ta noma kai za ta siya wata karɓe kuɗinka ta baka ka ci kai bayan gida kai tutu shikenan za ka kullum tattalin arzikinsu faɗi zai dinga yawa zai dinga kai kuma kawai mai siya ka ci ne kawai mustahalik kenan mai siya ya ci konzuma ko shi kawai sai dai ya ci ya sha kawai doka baya rasibin yake shi baya sandin kullum sai dai ta karba baya turawa saboda haka shi kullum downloading yake baya offloading <laughs> ka gani ni ba yake shi kullum baya turawa to kaga mutum ya zama mara amfani kenan a cikin al'umma wanda ko ba haka ne manufar musulunci akan mutum ba da haka aqidan mu kenan game da Allah mu yadda cewa Allah ta'ala shi kadai ya yi halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta ya cancanci bauta a kira shi da sunansa a siffanta shi da siffofinsa kamar yadda suka zo alkur'ani ko suka zo a ingantattun hadisi to sannan Allah sai ya raba imani da shi cewa to kuma a yaddar da mala'ikunsa mala'ikun nan ba maza bane ba mata bane kaka ɗauka maza ne irin mu haka namiji ko ka ɗauka mace ce irin mai siffan mace a'a sunansa mala'ika kawai ba jinsin mace ba jinsin namiji ba a cewa ga tsohon mala'ika ga yaro ko ga mace mala'ika ko ga namiji mala'ika ko kuma ga wato dan mala'ika ko jikan mala'ika ko tattaɓa kunnen mala'ika ko mala'ika da mala'ikiya babu kawai sunansa mala'ika kakka ƙara kakka rage da haske aka yi shi kuma ba jinsi ne da yake haihuwa ba mala'ika ba jinsi ne da yake haihuwa ba kaka ɗauka an yi aure da mala'ika da mala'ika an haihu ba su da jinsin haihuwa kawai su kawai ake yadda suke din naka suke kawai yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun masu gaskiya ne masu amana ne masu da'a ne mala'ika ɗaya kab baya sabo duk wata kisa da ta zo ta ce wani mala'ika ɗaya cikin mala'iku Allah ya bashi umarni bai bi ba kissa ƙarya ce ba taba yi ba ko ba za a yi ba har abada alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su taba yin sabo ba ko ba su taɓa gajiyawa da aikin Allah ba kuma ba mai ba su umarni sai Allah shi mala'ika baya karɓar umarni a wajen kowa baya ƙarƙashin gwamnatin kowa ko umarnin kowa sai Allah kawai in ka ga mala'ika ya zo to aikin Allah ya zo yi shi yasa lokacin da annabi ya dawo daga ta'if sai ga jibril ya zo da wani mala'ika sai mala'ika ya ce ni nake kula da duwatsu gaba ɗaya murƙushe dutse mai da shi gari a guri na abu ne mai sauki in ɗauki dutse komai girmansa in jefa a gari a mutu kaf wannan mai sauƙi ne a guri na to wancan garin da ka je wa'azi suka jefe ka suka karya ma haƙori suka yi ma jina jina shine Allah ya turo ni ya ce ka bada umarnin abin da kake so a yi musu in ka yadda in jefa musu dutse shi kawai jira yake Allah ya ba shi dama ya karɓi umarni daga annabi in an ce a kashe su a kashe su sai annabi ya ce a bana bukata to me kake so a yi musu ya ce addu'a nake musu Allah ya shirye su in kai ne mai wa'azi ka je wani wa'azi aka koro ka da dutse aka sa ka a kolo aka zo aka ce za a kashe suka ce kwarai ku a ya kamata waɗannan mutane in ba a kashe su ba ma ya kamata a kashe to saboda haka ba wanda ya fi annaba hakuri to da haka mala'iku masu gaskiya ne masu amana suna da suna na jam'i shine mala'iku guda ɗaya a ce mala'ika akwai kuma waɗanda Allah kaɗan ya gaya mana sunayensu daban kamar jibrilu kamar mika'ilu kamar israfilu kamar malakul mauti kamar munkar da nakir banda azra'ilu shi kalman azra'ilu ba ta zo a hadisi ko alkur'ani ba ta zo Altafan yahudawa ne su suke kiran mala'ikan mutuwa azra'ilu amma mun ƙur'ani ce masa ya kul ya tawaffakun malakul mauti sannan maliku ya zo a alkur'ani wana dau ya maliku kun ga wannan qur'ani ya kashi man kana aduwan li jibrila tun kuma yace wa mika'ila kaga mika'ila ya zo alqur'ani jibril ya zo alqur'ani maliku ya zo alqur'ani sannan kuma malakul mauti ya zo alqur'ani iya mala'ikun da Allah ya kama sunansu kenan duk ragowa sai dai a ce mala'ika ko mala'ikatan ko mala'ika haka ake cewa qalat iz mala'ikatu ya maryamu saboda haka mu kudire haka a zuciyarmu game da mala'iku akwai wanda suka ce wa mala'iku mata ne Allah ya ce a shahidu khalqahum a gaban su aka yi halitta su satukutabu shahadatuhum wa yus'aluna za a rubuta wannan abin da suka faɗa kuma za a tambaye su ranar alkiyama da haka ba mata bane sannan ya ce ku imani da littattafan Allah littafin Allah ba mu san kwaya nawa Allah ya sauka a duniya ba amma wanda ya gaya mana hudu ne zuwa biyar iya su muka shina ba wata hanya da muka san wani littafi sai iya hudun nan alkur'ani na annabi muhammadu injila ta annabi isa zabura ta annabi dauda attaura ta annabi musa wasu kan kara sahufi ibrahim wa musa kama wani littattafai ne kenan aka ba su to in sun tabbata wani littafi ne aka ba annabi ibrahim to sun zama biyar kenan in ko ba haka ba ya zama guda hudu kenan iya su muka shina amma sauran littattafan Allah a wani zamani ya saukar a wani guri ya saukar kan wani annaba ya saukar ba mu sani ba iya waɗannan hudun su ne muka yarda da su a rarrabe Raguwar littattafan Allah ko mun yarda da su a jimlace cewa duk wani littafi da Allah ya saukar dai baya wuce labari da hukunci to labarin duka gaskiya ne hukuncin duka adalci ne sai dai qur'ani ya shafe duk wani littafi yanzu shi kaɗai za a yi aiki da shi sannan ya ce imani da manzannin Allah manzanni akwai hadisi da shek albani ya inganta cewa annabawa dubu ɗari ne da ashirin da hudu manzanni ɗari uku da sha uku daga cikin wannan adadin aka aka ba su manzanci sannan wanda ƙur'ani ya faɗa ashirin da biyar ashirin da biyar ina kuma an ware biyar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ne aka fi yawan maganan kisarsa a cikin alƙur'ani to sannan waɗannan annabawa na allah dukansu da manzannin duk masu gaskiya ne masu amana ne masu isar da sakon Allah ne ba wanda yake saba Allah ko ɗaya a cikinsu kuma dukkaninsu sun isar da sako kamar yadda Allah ya sa su wani an bi shi wani ba a bi shi ba akwai annabin da zai zo ranar alkiyama ko mutum ɗaya babu a bayansa amma dai ya sauke nauyi tunda ya faɗa ji ne ba a yi ba to sannan imani da ranar lahira abubuwa ne da yawa a cikin ranar lahira amma akwai mutuwa shine matakin farko wannan kowa ya da ita da arne da musulmi da wanda ya da wanda bai yadda ba da mai arziki da mai kuɗi da mai mulki da malami da jahili da annabi da wali da shaidu kowa yadda zai mutu kuma sai an mutum wallahi wal insu wal jinni ya na. duk wani aljanda mutum sai ya mutu kuma kafin ka mutu duk abin da kake takama da shi mai irin ka ya mutu in kai salihi ne akwai kabarin salihai in kai fajiri ne akwai ilimin fajirai in kai wali ne akwai na waliyai in kai annabi ne akwai na annabawa in kai gwamna ne akwai na gwamnoni in kai shugaban kasa ne akwai na shugabannin kasa in kai ranka ya daɗe ne akwai na ranka ya daɗe da yawa kuma bai daɗe din ba balle talaka da kabarinsu ma ba zai kirgu ba hajiya akwai kabari na hajiyoyi madam akwai na madon his excellency her excellency wa excellency duk akwai irin waɗannan kaburburan amma ba a rubuta wannan lakabin a kai saboda ba shi allah ya turo ka ka nema ba ba za ka ji an ce wannan kabarin na his excellency wa na bane kuma ya tafawa allah da excellencancin ba zai yi ba ya ka je wa Allah a matsayin abdun ko muminin ko fajirin kafirin ko muminin ko musulmin shikenan man ko man ko ma dinuka in ba amsa shikenan an yi asarar duniya da lahira to saboda haka mutuwa ma wa'azi ce to akwai tambayar kabari akwai tashi akwai taruwa akwai sikeli akwai siradi akwai mizani akwai wuta akwai aljanna duk mun yarda wannan gaskiya ne kuma mun kudura wannan a zuciyarmu shi yasa tasirin wannan ake so ya gyara ka duk wanda ya da wannan zaka ya samu tarbiyya in zaka ɗau haƙƙin wani sai ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kai kaza in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ka bar kaza saboda waɗannan abun guda biyu su ne suke koya mutum tarbiyya imani da Allah da yadda da akwai tashi shi sa annabi ya ce wanda duk ya san akwai kayan wani a hannunsa ya mayar masa tun a nan duniya ka a zo ranar da ba kayan wanda ya ɗauko sa ya kwace mutane sa za a dora masa sa a bayansa yana ihu a zo da shi ranar alkiyama wanda ya daura kumi haka wanda ya dau jib haka komai ka dauka to shi za a dora maka a wuyanka ka zo da shi fila alkiyama da aka yace duk wanda ya san ya zalunci wani ya je ya bashi hakuri su daidaita a duniya kafin ranar da ba kuɗi ba zinare ba azurfa sai dai a dinga kwasa aikin mutum mai kyau ana bayarwa to wannan ita ce aqidan mu ita ce aqidan musulmi sannan imani da kaddara rayuwar nan tamu duk akan kaddara take tafiya Allah ya gwargwada ta da daɗi da rashin daɗi da samu da rashi da farin ciki da baƙin ciki da dariya da kuka duka waɗannan daga Allah ne mu dai mu aiki a matsayin mu na mutane kan mu zauna mai ragwanci tashi kai aiki amma fa akwai kaddara zaka iya samun abin zaka iya rasa abin zaka iya samu sama da haka ƙasa da haka daidai da haka kuma kaddara ba ta tura addu'a addu'a ba ta tura kaddara kada ka ce ya rubuta min komai a littafi da haka me zan yi aiki tashi kai aikin ai baka san me a cikin littafin ba me yiwa aikin da kake yi littafin kake bi in ka tsaya kuma sai littafin ya gaba ya baka tunda baka ga gaibu ba a cikin ka a rubuta ma littafi uku ɗaya na bayanin arzikinka ɗaya na baganin ajalinka ɗaya na magana makomarka to amma ya me aka rubuta me makomarka yanzu tunda Allah ya ka musulmi to ya nuna ma makomarka sai ka dage kai ta aiki a musulunci cewa makomarka aljanna ce insha Allah ta'ala saboda ka kama hanyar aljanna tun a duniya fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa Allah ya hore masa abin da ya halicce shi dan yayi mumini baya jin aikin wahalar imani ka bai da kafiri baya jin wahala aikin kafirci duk yanzu wani abin da muke wani ba zai iya zama a nan awa ɗaya ba sai ga an ɓata lokaci kawai sauri sauri yake tashi zaka bashi kasan na wa'azi awa ɗaya ba zai iya ji ba amma sai ya ji kiɗa na awa shida za ka kira shi wajen wa'azi ya zo awa ɗaya za a tashi amma ba zai iya ba amma ka je wajen molo ko wajen tarkace ko wajen garaya ko wajen wani fati ko wajen wani iskanci sai awa shida a gurin bai damu ba saboda kowa abin da aka halicce shi dan yayi baya jin wahalarsa in kai mumini ne baka jin wahalar aikin imani in kai musulmi ne baka jin wahalar aikin musulunci saboda ka yadda da shi baka jin nauyinsa to wani kuma wannan abin da yake jin nauyi kai ko baka jin nauyinsa abin da kake jin nauyi baya jin nauyinsa saboda kowa an riga an raba hanya fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kowa ya kama gabansa saboda haka yan uwa aqidan musulmi abu ne mai fadi amma ka nemi guda hudu sun tattara waɗannan akwai littafin al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akwai al-aqidatu tahawiyya na al-Imam tahawi akwai muqaddimatul risala ta Abu Zaid al wannan risala da muke a zaure babun farko ya shi ne akan mata ataqidu hulqulubu wa ta'malu bihil jawarihu Eh, eh, menene alsinatu ko harshe zai faɗa baki ya kudire eh, zuciya ta kudire baki ya faɗa harshe ya faɗa gabbai su aikata Babu farko kenan a cikin risala to wannan za ka samu aƙida ta duk abin da aka ce a ƙudire akan tafkin kausara akan sahabbai akan matan annabi akan alƙur'ani duk wani abu da aka ce ka kudire ka ƙudire matan annabi nagartattu ne sahabbai mutanen kirki ne wanda ya zage su fasiki ne wanda ya kafirta su kafiri ne matan annabi nagartattu ne sahabban annabi a ƙwar'ani cikakke ne babu ta waya ta fuska ta kowace fuska hadisan manzo Allah wanda suka inganta ya faɗa hujja ne dalili ne a yadda a gamsu a karɓa a aiki da su duk wannan shi ne musuluncin ka yadda annabi yana da tafkin kausara zai yi ceto ranar alkiyama wanda bai yadda ba baya ciki akwai tafkin kausara fadinsa gwal ne aka rarake shi aka zuba ruwa a ciki ruwan wato kofin sha adadin taurarin sama ne farinsa ya fi madara zaƙinsa ya fi zuma wanda ya sha ba zai ƙara jin ƙishirwa ba ka yadda da wannan duk abin da aka faɗa game da lahira ko zai zo a gaba ka yadda gaskiya ne to shine aƙida musulmi yan uwa kun ga ashe kenan muka ce za mu ta bayanin aƙida sai mu kwana mu tashi ba mu ƙare ba domin abubuwa ne masu faɗi amma waɗannan tufan guda uku ba su da yawa yan kaɗan ne in mutum ya karanta su zai ga abubuwa game da abin da ya shafi lahira da Allah tafan Allah da manzannin Allah da rayuwa duk abin da ya kamata a kudire a musulunci akwai shi fatan mu shine Allah ya ba kyakkyawan kudiri irin na aqida ta ahlus sunnati wal jamaa aqida ta sahabban annabi aqida ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi da ita Allah ya ba kyakkyawan fahimta a kai da kyakkyawan kudirewa da kyakkyawan aiki da kyakkyawan sakamako da kyakkyawan karshe da kyakkyawan makoma ita ce aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullah